daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. ta, Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ya soma watsa shirye-shiryensa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai taskar mu ta shirye-shiryen suka haɗa da sharhin bayan labaran. Bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san. da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amurra da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma muna dauke da shirin na labarin wasannin mako bayan hakan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshensa sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumunsu da fatan dai za a kasance tare da mu. Tumarila masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta bayyana cewa Isra'ila na babban kuskure idan tana tunanin kashe-kashen kwamandodinta zai kawo ƙarshen ƙungiyar. Ƙungiyoyin tarayyar Afirka da kuma na tarayyar Turai na taro kan diya ga laifuka mulkin mallaka da cinikin bayi. tashar talabijin ta press tv ta iran ta kaddamar da sashen harshen ibro yanzu kuma ga cikakkun labaran duniyar tare da ni hassan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa isra'ila na yin kuskure idan tana tunanin kashe-kashen da kashe-kashe da kuma kisan gillar da ake yi wa mambobin ƙungiyar da kwamandojinta zai kawo ƙarshen ƙungiyar wani na zuwa ne bayan kisan gillar da isra'ila ta yi wa babban kwamandan sojin ƙungiyar da wasu makusantansa a ranar lahadi a wani hari da ta kai a kudancin lebanon haitan al-ali tabayi da aka fi sani da abu ali ya yi shahada ne tare da wasu dakarun hezbollah guda hudu a wani mummunan hari da isra'ila ta kai a heret heret da ke kudancin birnin beirut taba taba yana ɗaya daga cikin jartattun dakarun ƙungiyar hezbollah kuma ya taka rawa sosai wajen tsarin tsaron kungiyar tun shekarun farko da aka fafata kisan nasa ya ƙara nuna irin yadda isra'ila ke cigaba da ketare dakatar da buɗe wuta da aka cimma kuma kisan nasa zai kara ƙarfafa jajircewa a turbar gwagwarmaya a yankunan lebanon da kuma palestinu da yake bayyana akan shugaban majalisar zartarwa ta hezbollah sheikh ali da mush ya ce duk lissafin isra'ila game da kungiyar ya cutura saboda ta yi imanin da cewa kisan gillar manyan mutane da kwamandojin kungiyar na zai iya kawo zai iya kai ta ga nasara irin waɗannan kisan gillar suna ƙarfafa ƙudurin ƙungiyar na fuskantar mamayar isra'ila in ji shi yayin da yake jawabi a jana'izar shahid haitham ali taba tabayi taron koli karo na bakwai na tarayyar turai da tarayyar afirka wanda aka buɗe a luwanda na mai da hankali kan batun diya ga laifukan mulkin mallaka da cinikin bayi a karon farko a cewar ajandar taron ɗaya daga cikin manyan jikogi zai mayar da hankali kan diya da kuɗi da siyasa da ta shafi zalunci mulkin mallaka da cinikin bayi game da lalacewar tattalin arziki da al'adu da aka tara tsawon shekaru da dama wannan lokaci ne da ba wato da ba a taba ganin irinsa ba a wannan matakin siyasa ba a taba sayan irin wannan batu wato san irin wannan batu a cikin ajandar taron da haɗa shugabannin kasashen turai da na afirka ba ƙungiyar tarayyar afirka ta ware shekarar 2025 a matsayin shekarar adalci ga 'yan afirka da kuma mutanen da suka fito daga zuriyar afirka ta hanyar diya a cewar all africa kawai shigar da batun a cikin ajandar ya zama babban ci gaba domin manyan biranen turai sun daɗe suna gujewa batun baya ga batun diya taron kolin ya yi magana kan batutuwa daban-daban ciki har da mai da hankali kan ci gaba mai ɗorewa zuba jari gyare-gyare ga tsarin kuɗi da kuma na rage raunin bashi da kuma kirkire-kirkire tsaro da kuma yanayi kusan shugabanni wato 80 ne da ke halartar taron wanda joao loron so shugaban angola kuma shugaban tarar afirka na yanzu da antonio costa shugaban majalisar turai tare da ursula von der leyen suke jagoranta tasar talabijin ta press tv ta irin ta kaddamar da sabon sashen ta na harshen hebrew wanda don isa ga masu sauraro na yaren hebrew na duniya yanzu ana iya samun wannan sashen ta hanyar asusun x press tv hebrew da kuma tashar telegram ta at press tv hebrew kuma za a kaddamar da cikakken shafin intanet na tashar nan ba da jimawa ba sashen na Ibri zai rika bayar da labarai binciken kwakwaf da sharhi kan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma duniya baki daya. A cewar Ahmed norosi daraktan sashen watsa labarai a bangaren harsunan ketare na jamhuriyar musulunci ta Iran IRB ya bayyana cewa babban aikin tashar shi ne fallasa gaskiyar duk abin da jami'an Isra'ila ke neman boyewa game da takunkumin da aka sanya wa kafofin watsa labarai na yaren Ibri a Isra'ila a lokacin rikice-rikicen baya-bayan nan. kaddamar da wannan tasar ya biyo bayan wani kudiri da majalisar koli ta juyin juya halin musulunci a bangaren al'adu a iran ta yi kwanan nan wanda ya dora wa hukumar gidan talabijin da rediyo na iran alhakin kafa sashen sadarwa na talabijin na yaren ibrananci ta duniya tasar talabijin ta press tv ta bayyana cewa wannan shiri yana da nufin daƙile farfagandar gwamnatin sahayoniya da kafin watsa labarai masu alaka da ita don karfafa diplomasiyar kafofin watsa labarai na iran da kuma gabatar da abubuwan da suka faru a yankin da kuma ra'ayin mutanen iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran adadin falastinawa da aka kashe a yakin kisan kare dangi gina isra'ila a gaza na iya zama mafi girma fiye da yadda aka kiyasta a baya in ji rahoton jaridar dz ta jamus ta mako-mako a bisa ga kiyasin masu binciken tsakanin falastinawa 99,997 da 125,915 ne aka kashe a gaza a cikin shekaru biyu na farko na yakin masana kimiyya a cibiyar max planck sun tattara bayanai daga cibiyoyi da yawa kafin su bayyana ƙididdigar baya ga alƙaluman da ma'aikatar lafiya ta gaza ta fitar sun hada wani bincike mai zaman kansa na gida da rahotannin mace-mace da aka buga a shafukan sada zumunta duk da haka asibitoci da yawa sun daina aiki kamar yadda wato to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar yanzu kuma ga sauran shirin namu. sharhin na da Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin amurka akan makaman kungiyar hezbollah da kuma matsan lambar da take yi akan gwamnatin kasar labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin isra'ila na mamaye kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan an gaida manzan musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar labanan shine gamsar da shugabannin kasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharaɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman kungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na mame kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke mara wa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankwaran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare akan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne daya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar sayid hassan nasrullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fuad shukur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe daya daga cikin manyan jagororin kungiyar wato said safiuddin wanda ya maye gurbin said hassan nasrullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilan ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya kungiyar hezbollah da kawo ƙarshen ayyukan ta na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunana ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi raga-raga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafa su a yankunan ga baga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa ƙasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin ɓangarorin guda uku shugaban ƙasa firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki ɗaya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa ƙasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin ƙasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance da mara ta makaman ƙungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun bayan da isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk da cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji a kan ƙasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina ƙasar labanan ba musamman ma da yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu haɗari da ƙungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin kasashen larabawa masu ke ganin cewa dole ne a kwabe dukkanin makamai wanda kungiyar hezbollah take da su din kuma kungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk wani cewa dai kungiyar hezbollah ba ita kadai ce kungiya a kasar labanan wadda take dauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a kasar labanan suna da bangare wanda yake dauke da makamai wani kuma tarihin ƙasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa kasar labanan ƙasa ce wadda ta a kan bangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane bangare yana da nasa bangaren da yake ɗauke da makamai ɗin, to amma kuma makaman ƙungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da ƙasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa ƙungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ila take gudu domin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da sahagobs yaki da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanin baki ɗayanta a shekara 1982 kungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu kungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki daya daga cikin kasar labanan wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da kungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kare al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san me shi ba hatta su so da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakaninsu da isra'ilan akwai ranar ƙin dillanci. Israel.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 an majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan gaza da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake nana ta kin amincewa da kafa yantacciyar ƙasar falistino kafin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan daftarin ƙuduri game da yarjejeniyar gaza ɗaya daga cikin sassan ƙudurin ya ambaci yiwuwar kafa irin wannan ƙasa a nan gaba yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin ta hanyar rashin barinsa kan neman kafa yantacciyar ƙasar falastino mai cin gashin kansa firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga kafa ƙasar falastino a kowace kowace ƙasa ba ta canza ba ya kara da cewa za a kwace makaman ƙungiyar hamas a duk yankunan da hamas ke da iko da su a asirin gaza yana mai nuni da yankunan da hamas ke iko da su a wajen gaza da abin da ya kira da layin rawaya wanda yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta kafa a ƙarƙashin shirin shugaban amurka donald trump ministan tsaron gwamnatin mamayar isra'ila israel kenz ya jaddada cewa manufar haramtacciyar ƙasar isra'ila a bayyane take babu ƙasar falasinawa ya ƙara da cewa za a raba yankin gaza da makamai har zuwa ramin ƙarshe bisa ga shirin trump wanda ya haifar da tsakaita buɗe wuta a ranar goma ga watan oktoba ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila gideon sa'ir ya kuma nanata cewa ba za su amince da kafa ƙasar falastinu wanda ya bayyana a matsayin ƙasar 'yan ta'adda ba a tsakiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ko kuma a wurare marasa nisa da matsugunan yahudawan sahayoniya saboda hakan yana barazana gare su a halin yanzu haramtacciyar kasar isra'ila tana matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin kudurin da amurka za ta kaɗa kuri'a a kai kamfanin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila kan ya ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na matsa lamba akan ƙarshen lokaci don canza kalamomin shawarar da kwamitin karo zai amince da ita a zamansa game da rundunar ƙasa da ƙasa da za a kafa a zirin gaza daga cikin tanade-tanaden daftarin akwai cewa bayan aiwatar da gishirin gyaran fuska na hukumar falastinu ana iya samar da sharuɗa don samun ingantacciyar hanya zuwa ga ƙudurin kai da kuma kafa ƙasar falastinu haka kuma ta tanadi cewa amurka za ta sauƙaƙa tattaunawa tsakanin yahudawan sahayoniya da falasinawa don amincewa kan tsarin siyasa don zama tare cikin lumana da fahimtar juna kafar watsa labaran kan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa tawagar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da manyan jami'an ma'aikatar harkokin waje suna tattaunawa da tawagar shugaban amurka da shugabannin kasashen larabawa domin sassauta kalaman da ake sa ran za su yi ta kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta gamsu cewa hukumar falasinawa ba za ta cika sharuɗan shirin trump na kafa ƙasar falasinu ba musamman waɗanda suka shafi cikakken gyara ga hukumar duk da haka jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce wannan batu ne mai muhimmanci kuma ci gabansa a nan gaba ba za a iya harsashensa ba a cewar kafar watsa labaran ta kan hukumar yada labarai ta isra'ila bata fayyace kalamomin da haramtacciyar kasar isra'ila za ta fi so a daftarin kudurin ba a lokacin yakin wuce gona da iri kan gaza kasashe da dama sun amince da kasar falastinu a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya a watan satumban da ya gabata wanda ya kawo adadin kasashen da suka amince da ita zuwa kasashe 160 daga cikin kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya a cewar ma'aikatar harkokin wajen palestino a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna kokarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin Falasinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar uta harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasɗinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji Wilfred. amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta wadda welfel ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambaton kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa a nasa bangaren kwararre kan manufofin gabas ta tsakiya dr mahajub azuwairi ya yi imanin cewa kokarin da larabawa da musulmi ke yi na dakatar da kisan kare dangi a yankin gaza da kuma sha'awar trump na ceto martabar isra'ila a duniya sun taimaka wajen haifar da rashin tabbas ya mame bayan yarjejeniyar ta fara aiki Yarjejeniya yarjejeniyar ta buɗe wuta ba ta fayyace kafa ƙasar falastinu ko 'yancin falastinawa na cin gashin kai ba amma za a saka waɗannan a cikin ƙudurin da ake sa ran za su biyo bayan tattaunawa mai zurfi da azuwairi ya yi imanin cewa ƙasashen larabawa da na musulmi sun yi da amurka saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ya zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya kuma ya hana isra'ila iko a lokacin bayan yaƙi duk da haka gaskiyar cewa ba a fitar da kudurin a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ba ina nufin cewa amurka za ta ɗauki alhakin hana isra'ila a ganin azuwairi ya yi hasashen cewa wannan zai haifar da keta doka bayan amincewa da kudirin saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ta zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya.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 labaran wasannin mako. Matasa sauran masu shawarar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wannan shi mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi kashen nayar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin ƙwarar shirin inda zamu fara nahiyar afirka kuma za ku cewa ashraf hakimi ba dan wasan baya bane kaɗai kadai fitaccen dan wasa ne na afirka wani tauraron sai haska a duniya a makon da ya gabata ne ya lashe gwazon dan kwallon afirka na shirka ta 2025 wanda ya zama dan baya na farko cikin shekaru 52 da ya samu wannan lambar yabo an haifi hakimi a birnin madrid na kasar sifaniya a shekara ta 1998 asalin iyayensa 'yan kasar morocco ne ya taso a unguwar talakawa ne da ke getfe tun farkon ƙuruciyarsa yaro ne mai son taka leda kuma bai daɗe ba ƙwarewarsa ta kai shi ƙungiyar matasa ta real madrid a nan ne kuma ya fara samun horo da gogewa arsenal dan wasan farsan german ashraf hakimi a matsayin wanda ya lashe kyautar gwazon dan kwallon kafa na afirka na shekara 2025 dan wasan tawagar masar muhammad salah shine na biyu mai taka leda a liverpool da kuma victor osimhen na super eagles mai wasa a glatasri a mataki na uku mai tsaron bayan kasar morocco ya karɓi kyautar sakamakon nasarorin da ya samu a shekarar 2025 tare da farashin german ciki har da lashe champions league da la liga 1 da coupe de france da kuma ufa super cup shine na farko daga morocco da ya karɓi kyautar tun bayan mustapha haji a shekara ta 1998 eh, ko tsaron baya na farko tun bayan ɗan ƙasar zaire bangwa tashmen a shekara ta 1973 Morocco ta lashe yawancin kyautukan da aka raba daga ciki har da ta mace mafi kwazo a shekara 2025 ga Gizlane Chabak, mai takale da a Saudiya, mai tsaron ragar alhilal ya sinne Bono a matakin mafi taka rawar gani a shekarar nan. Togar Najeriya ta kama da gasar haɗin kan musulunci ta shekara 2025 da aka gudanar a birnin Riyadh cikin nasara inda ta kare a matsayin ta takwas tare da tattara lambobin yabo guda talatin. A rufewar gasar da aka yi a daren Juma'a ta samu abin da ya zama mafi kyawun sakamako tun fara halartar gasar sabon tsarin na hukumar wasanni ta ƙasar ta ɗauka na zaɓar gwanaye bisa cancanta ya taka mamiyar rawa wajen ganin an samu wannan gagarumar nasara. 'yan wasan najeriya sun shiga wasanni bakwai cika da taekwondo dambe kokowa da wasannin motsa jiki da ɗaga nauyi fara power lifting da fara athletics kuma kowanne rukuni sun samu aƙalla lambar yabo tawagar 'yan wasan najeriya ta samu ƙarin lambobin yabo a gasar ta haɗin kan musulunci ta shida wacce ake kira Riyadh 2025 a Saudiya ba lashe zinare azurfa da tagulla biyu a daren ranar Laraba a filin wasan Prince Faisal bin Fahad da ke birnin Riyadh. Ministan wasanni na da nishadi na kasar Ghana Kofi Adams ya bayyana cewa Ghana ta yi haɗin gwiwa da Najeriya da Cote d'Ivoire wajen karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya na FIFA a nan gaba. Adams ya yi wannan jawabin ne bayan da FIFA ta amince da cewa ƙasashe da dama za su yi haɗe a gwiwa su karɓi gasa a lokaci guda adam ya ce ghana da Najeriya da cote d'ivoire waɗanda sun samu ƙwarewa wajen shirya gasar afcon za su iya karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya a nan gaba muna buƙatar shirye-shirye masu kyau daga gwamnati domin tabbatar da wannan mafarki ya ƙara da cewa shirye-shirye da aka yi a baya wajen ɗaukar nauyin gasannin afirka a ƙasashen ya ba su damar nuna ƙwarewa da ƙarfin iya gudanar da manyan wasanni kuma hakan na iya zama hujja ta samun cancantar ɗaukar nauyin gasar ta duniya. Yanzu kuma wasu yankin Asiya, idan zan fara da ƙasar Iran. 'Yan wasan ƙasar Iran sun kammala gasar wasannin sada zumunci na ƙasashen musulunci wanda aka kammala a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya tare da lambobin yabo har guda 81 wannan ya nuna cewa kasar iran na daga cikin kasashen musulmi wanda suke da kwarewa a wasannin motsa jiki daban-daban labarin ya kara da cewa an gudanar da wasannin ne daga ranar 6 ga watan nuwamba zuwa 21 ga watan nuwamban tare da fara wasu wasanni daga ranar uku ga watan ga saudiya wacce ta ɗauki bakuncin waɗannan wasannin motsa jiki ta samu nasarar tattara 'yan wasanni motsa jiki na ƙashin musulmi a duniya a cikin kwanaki ashirin da suka gudanar da wasannin motsa jiki a tsakaninsu ƙasar iran ita ce wacce ta je da 'yan wasa da iya casa'in ta shiga wasanni guda ashirin sannan ta fito da lambobin yabo zinari har guda 29 azurfa 19 da kuma ta tagulla 33 wanda kuma ba ta matsayi na uku a ƙarshen gasar ko kuma wasannin motsa jiki tawagar 'yan wasan ƙasar turkiya ce ta zo na farko sannan uzbekistan ta zo ta biyu 'yan kokowa na iran sun yi fice a gasar haɗin kan musulunci inda yunis imami ya lashe zinari a kudin kilogram 74 yayin da kamran kasimfor ya lashe tagulla a kilogram na 86 imami ya rinjaye a dukkan tsawon gasar bayan ya samu nasara a zagaye na farko ya doke abokanan karawansa da suka kara a da kashe daban-daban a wasan ƙarshe imami ya doke a ganazar noruz na azerbaijan da ci biyar da babu wanda aka ya bashi damar lashe lambar yabo ta zinariya gajerin sunayen kashin da suka fice a wasan haɗin kan kasashen musulmi da aka yi a ƙasar saudiya ƙasar turkiya dai ita ce ta zo ta ɗaya da zinariya saba'in da biyu azurfa arba'in da hudu ko kuma ta tagulla 39 sun kama 155 kenan sai kuma kasar Azerbaijan irin take ta zo ta biyu da zinari 29 azurfa 35 tagulla 32 sun kama 92 sai kuma sa Iran ta wata uku in ta samu zinariya 29 azurfa 19 da tagulla wanda baki daya ya kama kenan ta samu gaba daya 80 har da daya sai kuma ta hudu wato mai masaukin baki kenan kasar Saudiya tana zinari 18 azurfa 12 tagulla 27 baki ɗaya tana da gaba ɗaya lambar yabo guda hamsin da bakwai sai kuma ƙasar masar ta ta biyar tana zinariya sha bakwai azurfa sha ɗaya tagulla kuma tana da guda goma sha bakwai baki ɗaya tana da lambobin yabo guda arba'in har da biyar sai kuma ƙasar bahrain da ta ta shida tana zinari sha shida sai kuma azurfa sha ɗaya ta tagulla bakwai baki ɗaya tana da lambobin yabo guda talatin har da hudu to sai kuma ƙasar da ta zo ta bakwai wato kazakistan in take zinari sha biyar azurfa ashirin sai ta gulla ashirin da ɗaya tana da lambobin yabo gaba ɗaya guda hamsin har da shida sai kuma najeriya sai kuma najeriya in ta zo ta takwas tana da zinariya sha ɗaya azurfa sha biyu ta gulla bakwai baki ɗaya tana da lambobin yabo guda talatin waroko tana da lambobin yabo ne guda ashirin da shida inda ta tara kenan sai kuma azerbaijan wanda take da lambobin yabo gaba ɗaya guda hamsin da tara to wannan shine kaɗan daga cikin lambobin da aka samu a gasar da aka yi ta haɗin kan ƙasashen musulmi a ƙasar saudi arabia to yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar ture inda za mu ji irin wani da ake toyawa ɗan wasan borussia dortmund da jamus karim adeyemi na son komawa arsenal maimakon manchester united da ke harin ɗaukar ɗan wasan mai shekara 22 da haihuwa a wani yanayi na rashin zaɓi an sanar da ɗan wasan manchester united jordan sancho zai bar ƙungiyar ya koma borussia dortmund tare da hakura da albashin da ake biyan sa na fan dubu ɗari uku duk mako wolves na son ɗaukar mai tsaron ragar lazio christos mandas a watan janairu mai zuwa yayin da ake sa ran sayar da shi kan fan miliyan goma sha biyu Ƙasar tsibirin Karibiya mai suna Karakawo ta kafa tarihi inda ta zama ƙaramar ƙasa a duniya ta taɓa samun damar buga gasar cin kofin duniya bayan tashi kunnen doki da Jamaika. A baya Iceland ita ce ke rike da wannan tarihi tun a shekara ta 2018 amma yanzu Karakawo wadda mutanen ta basu wuce mutane 150 ba kuma faɗin ƙasarta bai wuce mil 171 ba ta kwace wannan matsayi. mai horar da 'yan wasan manchester united robin amorim ya ce yana shirye-shiryen kyale kaftin ɗin ƙungiyar bruno fernandes a kakar wasa mai zuwa don samun damar ɗaukar adam watom da elliot anderson daga crystal palace da northern forest da ɗan wasan kamaru carlos baleba daga britain manchester united za ta bar casemiro da jordan sancho su tafi a kakar siyan 'yan wasa da samun rara na fam miliyan talatin hadda ɗaya. Barcelona na harin ɗan wasan Bayern Munich Harry Kane da ɗan wasan Argentina Julian Alves a kakar siyan 'yan wasa da ake dab da buɗewa. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na son ɗaukar ɗan wasan Stuttgart Anglo mai shekaru 24 da haihuwa da ke son komawa Bernabe. Manchester United na duba yiwuwar siyan Elliot Anderson mai shekaru 22 a matsayin wanda zai maye gurbin casemiro sai dai suna fuskantar wato gogayyar ciniki da liverpool da newcastle da ake sa ran siyan dan wasan tsakiyar na nottingham forest kan miliyan 100 gasar cin kofin afirka na karatowa gasar da aya ganin za ta shafi ƙungiyoyi guda goma sha bakwai na gasar firimiya ta ingila saboda yadda 'yan ƙwallon ƙungiyoyin da dama za su tafi gasar wadda za a fara a ƙasar morocco za a buga gasar ne da ranar 21 ga watan Disamba zuwa 18 ga watan Janairun shekara 2026 mai kamawa. Zuwa yanzu ne babu sanarwa a hukumance kan ranar da kungiyoyin za su saki 'yan wasan su tafi. Sannan dole za a samu bambanci da ranaku na tafiyar 'yan wasan. 'Yan wasan za su wasanni shida zuwa bakwai a gasar Premier sannan ga kuma wasanni na gasar FC da Karabawo idan dai suka kai wasa na ƙarshe. tun bayan da tawagar kwallon kafan najeriya ta yi rashin nasara a wasan shan gurbi na zuwa gasar kofin duniya tsakanin jamhuriyar demokradiyyar congo 'yan kasar ke ta bayyana rashin jin daɗin su game da wannan batu sufa eagles ta yi rashin nasara ne a wasan bugun fanarti na wato da kai mai tsaron gida bayan da aka tashi wasan ɗaya da ɗaya rashin nasarar najeriya ya jefa wasu 'yan ƙasar da dama masu bibiyar wasanni cikin takaici inda suke zargin ƙungiyar rashin tabaka abin kirki a manyan wasanni masu muhimmanci a gasar tomaso a daidai da namu kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka shirin ya kawo jiki barin janin zamu shirin a nan barku sai a mako gobe za ku ji mu ɗauke da wasu da ɗan labaran da suka shafi ƙasashen nahiyar afirka nahiyar turai da kuma yankin asiya amma kafin wannan lokacin a don wani sai maka shirya kamar lakoji kamar haka ni ma da gunshi ga cewa lafiya mun da gaitar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. tarbiyyar iyali saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkanka dai da warhaka na kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci. masu raro kadde a gaji har ila yau da barka mu da sake taduwa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan hiran da muka farori da wannan shehun malamin namu muhammad halil zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi koyi da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fassarar littafi ne na imam aliyu zunal abidina dan imam husaini alaihi na littafin sanar da salatul hukuk wato saƙon haƙoƙi yau kuma malam zai ɗora ne kan irin girmamawa da ɗaukaka da za a samu idan aka yi amfani da wannan gaba yadda ya kamata tun daga nan duniya laiga ta malam bismillah imami masumi maulana ali zain abidin alayhi salamu na ce mana shi harshe in kalmar da ta fito daga harshen ka ta zama alkhairi to za a girmama ka kai mai daraja ne mai kima ne a idon al'umma idan abin da ya fito daga bakin ka ya zama sharri a maka tofin alatsi ne a maka alawadai don haka al'imam alhakim almasum alaihi salam sai ya kirayi kowane ɗan adam ila saitaratin ala lisanihi wa aldamahu bi mura'ati huquq attaliya maulana ali zain labidin alaihi salam sai ya buƙaci kowane ɗan adam ya tunatar da kowane ɗan adam cewa fa wajibinsa ne ya zama shi yake iko da harshensa abinda yake so shi harshensa ke faɗa abinda baya so harshensa ba zai faɗe shi ba shi kuma sonsa ya zam tare da son Allah ta'ala ƙinsa ya zam tare da ƙin Allah ta'ala abin nufi son ka ya zam ka yi biyayya ne ga abin da Allah ke so ka ya zam kana biyayya ne gami abin da Allah baya so to in kai haka ka ci riba sannan kuma ka san lazumi ne a gare ka dangance da halshenka dolinka ne ka kiyaye alhukuk attaliya aƙalla haƙoƙi guda biyar da za su zo na farko ikramun lisani anil hana li'annaha matu tujibu sukutul insan wa mahanatahu na farko wajibinka ne ka zama mai. ka iya kiyaye harshenka daga faɗar abin da ba shi kenan ba ba za ka yi alfasha ba ba za ka yi zage-zage ba ba za ka yi ƙarya ba ba za ka faɗi abin da bai tabbata ba saboda faɗar wannan zai wajabta maka zai jayo maka faɗuwa a gaban wa'yanda suke ganin ka da kima zai jayo maka ƙasƙacci a wajen wa'yanda suka ɗaukaka ka sannan kuma zai kai ka ga fishin Allah ta'ala don haka dolin ka ne ka kiyaye harshenka daga faɗar abin da ba shi kenan ba musamman zagi ƙarya sharri daga game-game insight to madalla muna ƙara hankulan masu sauraro dai da su shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na shirin tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH na birnin tehran wanda ke ƙarƙashin hausa tv malam zai kammala mana shirin ne da haƙƙin saba wannan gaba da faɗin alheri sai abu na biyu wanda wajibi ne haƙƙi ne na harshenka a kanka ta'awidahu ala muqalatil khairi wa ma yanfa'un nas wala yudurruhum dolin ka ne wajibin ka ne tilashin ka ne kai da adam haƙƙin harshen ka ne da Allah ta'ala ya ɗora maka Kai ƙoƙarin saba ma harshen ka da faɗar abinda yake alkhairi ne ya zama duk abun da za ka faɗa alkhairi ne wa ƙashin kanka kai kanka ya amfane ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka jama'arka amfani makwabtanka ya amfani duk al'umma halittar Allah gaba ɗaya ba ya zame maku sharri ba ba ya zame muku cutarwa ba kina ka faɗi abun da zai zama alkhairi a gare ka alkhairi ga iyalinka alkhairi ga gidanka alkhairi ga makwabtanka alkhairi ga kowa ba abin da zai zama fitina ko bala'i a kanka da iyalinka da makwabtanka da al'ummar da kake rayuwa a cikinsu ba da ma Allah gaba daya kada ka yi wannan wannan shine haƙƙin harshe na biyu ya ce na uku shine hamluhu ala talaffuz bil adabi wal kalam tayyib allazi yarfa ila Allah tabaraka wa ta'ala kai kokari ka saba ma harshenka kai kokari ka tilasta harshenka ya zama dukkan abun da zai faɗa wani al'amari ne wanda yake adab ne adab ne wanda yake kalma ce mai daɗi maganar ka ta zama ko maƙiyi yana so ya ji kana magana a ba wai kawai ka zama kai in ka buɗe baki masoya ma sai su ja baya su gudu saboda batsanniya a'a kai ya zama maganar ka in kana faɗa tana kama zuciya ya zama abin da kake faɗa kowa yana so ya ji shi don kalma mai daɗi da daɗar kalma ita ce za ka faɗa a rubuta maka lada a wurin Allah ta'ala haƙi na hudu ihjamul lisan wa sukutahu illa li mawdi'il haja min al-umuri ad-diniyya aw ad-danawiyya aw al ma'a kai kokari ka kiyaye harshenka ka sa masa linzami ka kange shi ka hana shi furta komai kada a ji sautin ka ka faɗi wata kalma sai inda bukata sai a lokacin bukata a cikin al'amuran da suke na duniyan ka ko na lahiranka ko kuma duniyan da lahira gaba ɗaya wannan wajibi ne haƙƙin ka ne ka yi amfani da shi a haka sai na biyar ikhfa'ahu ومنأه من الحوض في فضول القول الذي لا يعود عليه ولا على الناس بخير kai kokari ka taushe harshenka ka ma harshenka kutsawa a cikin surutai na banza abun da za ka faɗa ba zai amfani ka ba ba zai amfani wani ba ba zai amfani jama'ar ka ba ba zai amfani al'ummar ka ba to ka yi shiru kada ka ce komai a ciki masu raro shi dai malin da ya sake koro bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan shirin na wannan mako a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga Sheik muhammad salih lezare malamin ahalul baiti a birnin mai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan mako da fata allah ya kara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu